أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل بريته محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmai wancan saduwa da muka yi mun shefi da akan lamarin da ya danganci horo da aiki na gari da hani ga barin aiki na banza a yau zancen da za mu fara yi akan wannan babi shine za mu yi zance da farko a bisa muhimmanci horo da aiki na gari da hani ga barin aiki wanne ke baya da kyau aikin asha idan muka koma a sashi a zantuttukan nan da hadisan nan na ma'asumai salamullahi alaihim za mu ga sun karfafa zance kwarai akan wannan rukuni a cikin wasu ruwayan za mu samu cewa ma'asumai suna ce muna horo da aiki na gari da hani gabarin aiki mummunan aiki yana cikin wajibai masu muhimmanci da masu girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin wasu surwayon kuma za mu ga cewa a imma suna ce muna dukkan wajiban nan na addini, albarkacin horo da aikin kirki da hani gabarin aiki na banza ne suke tabbata suke wanzuwa a cikin wani ruwayan za mu ga suna ce muna izan mutane suka suka bar horo da aiki na kirki suka kuma bar hani gabarin aiki na banza mummunan aiki ta ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sallata musu zai dora musu wayansu mutane da suke kaskantattu su za su zama mai suna mai suna iko da su har ya kai inna al'umma za su yi addu'a ubangijin Allah ba zai karbi addu'ansu ba ina ji wayannan ruwayoyi idan muka yi tadabburi a cikinsu za mu ga yau abin da ke wakana a cikin mai kasashen musulmai kenan za ka ga wasu kasashen arne shi ke mai shi ke abin da ya ga dama da jinin musulmai da dukiyan musulmai me ya kawo mu a cikin wannan hali babu shakka abin da ya kai mu a cikin wannan hali shine rashin horo da aikin kirki da hani ga barin aikin banza me malumma kuke yi za ku zamna hal azabi wani arne ya zo mai yana walakantar da musulmai me malumma kuke yi za ku zamna hal azabi wani fasiki ya zo mai yana keta hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka idan muka bar horo da aikin kirki muka bar hani gabarin aiki gabarin mummunan aiki babu shakka Allah zai dora muna irin wayannan mutane su wahalar da mu har ya kai inna ake addu'a ubangijin Allah ba zai mai ji addu'an mu ba ubangijin Allah ya ba mu iko da horo ga aiki na gari da hani ga barin aiki na banza idan muka koma a cikin mai hukunce-hukuncen nan na addini za mu ga dukkan wajibai da mustahabbai ana ce musu ayyuka nagari ayyuka na kirki sannan dukkan ababai da suke haramun ayyuka da suke haramun ko makuruhi ana ce musu aiki na banza shine munkar akan haka horon zango mutane da mai da aiki na gari su ne mai a hori mutane su mai su zo da wajibai yani su tabbatar da wajiban da ke kansu da wasu mustahabbai mai da yake shari'a ta shar'anta muna wannan ana ce mai horo da aiki na kirki yani izan ka hori mutum wajibin da yake kansa ya tabbatar da wannan wajibin wayansu lamura da suke mustahabbi ya yi kokari mai ya aikata su to ka horo da aiki na kirki kenan haka idan kai hani gabarin eh, afka haramun da makruhi to yi hani gabarin aiki wanne yake ba nagari ba aiki na banza kenan horo da aiki nagari da hani ga ayyuka da suke na asha idan aka samu wayansu a cikin mai musulmai suka yi suka yi wannan aiki yani suka yi horo da aiki na gari suka yi hani ga aiki wanne ke mummuna to wannan ya isa yani sauran musulmai da muka saura wannan ya fadi a kanmu kenan amma izan dukkan sharutta na horo da aiki na gari da hani gabarin aiki da yake mummuna izan sharuttansu ya cika sai mu dukan muka zamna bai mu horo da aiki na gari ba mu hani gabarin aiki na asha ba to mu duka za mu yi tarayya a cikin laifi ubangijin Allah ya kiyaye. abin da ya kamata ɗan uwa ka sani musulmi ko yar uwa musulma ki sani cewa horo da aiki na gari da hani ga aiki da yake mummuna yana da sharuta shine na sharati na farko wanne yake zai yi hani ko zai horo da aiki na gari ya yi hani ga aiki da yake mummuna ya san cewa abin da wani yake aikatawa haramun ne koko abin da wani ya bari wajibi ne kansa ya aikata wannan abin amma ya barsa kan haka wanne yake bai san wannan ayyukan haramun ba ne bai san wancanan ka ayyukan wajibi ba ne to ba wajibi ne kansa ya yi horo da aikin kirki ya yi hani ga barin aikin banza ba saboda kai da za ka yi horo ya kamata ka san abin da za ka yi horo da shi ka san hukuncinsa kai dai za ka yi hani ya kamata ka san abin da za ka yi hani ga buransa ku kuma san hukuncin wannan abin sa'an nan hukunci na biyu kai da za ka yi horo da aiki na gare da kuma za ka yi hani ga barin mummunan aiki ya kamata ka dan kai wani daraja ko da darajan zato ne cewa horon da za ka yi da hanin da za ka yi zai yi tasiri amma idan ka san horon da za ka yi da eh, hani da za ka yi bai da wani tasiri to nan ba wajibi ba ne kai wannan aiki sa'an nan sharati na uku wannan mai laifin da yake za ka hane shi gabarin aiki da yake mummuna kasancewa ya yi niyan wanzuwa kan wannan aiki wato ba shirye yake ya bar wannan aiki na banza da yake yi ba A kan haka idan ka sani ko kana zaton cewa wannan mutum da yake mai aikata aiki wanne yake ba nagari ba yake aikata mummunan aiki ba zai kara yin wannan aiki ba wato yana da niyan bari ko ko a'a baya da niyan bari amma ba zai samu mai dace ya sake wannan aiki ba matsalan mutum ne ke sata idan ka san yana da niyan bari kaga alaman cewa wannan zai bar wannan aiki to ba wajibi ba ne ka hane shi ga barin mai sata ko kuwa kaga a'a bai da niyan bari amma baya yi yani yadda rayuwansa ya zama ko aka ajiye masa kudi aka ce ya sata mai ba zai sata ba to a nan horonsa da haninsa ba wajibi ba ne amma kasan a'a wannan yana so ya tabbata kan wannan aiki kuma zai yayi zai samu taufikin yayi to nan wajibi ne ka hane shi sa'an nan sharati na hudu kai da za ka yi horo da aiki kirki da za ka yi hani gabar mummunan aiki ya kamata ka samu sakakkan cewa cewa wannan eh, wazifanka da za ka tabbatar da shi ba zai kai ka ga tucuwa ba yani izan ka hani ka hori wani da aikin kirki ka hane sa ga barin aikin banza mai shi bai da iko da zai tucar da kai tucar da kai da zai yi kuwa ko cikin dukiyanka ne ko ranka ne ko cikin makusantanka ne ko abokanninka ne ko sauran mu'minai ne bi da wannan iko to nan sai kai horo amma kasan idan kai horo ko kai hani za tucar da kai za tucar da iyalinka za tucar da makwabtanka za tucar da mu'minai to nan ba wajibi ba ne ka yi wannan horon bayan haka bayan wannan sharutta idan mai mutum ka samu wannan sharutta sun cika to nan sai ka yi horo da aiki na gari ka yi hani ga barin mummunan aiki abin da ya kamata mu sani bawan Allah abin da ya kamata ki sani bauyan Allah cewa horo da aiki nagari da hani gabar mummunan aiki yana da daraja mutum ba gaba ɗaya za ka bar daraja na kasa ka je ka afkar da mai daraja da yake mai na sama ba da farko kai da za ka yi horo da aiki nagari ka yi hani ga mummunan aiki ya kamata ka san daraja da ya kamata mai ka bi ka yi wannan horo izan daraja wanne yake na ƙasa kasa izan ka bi wannan daraja wannan martaba za ka yi mai ka cimma gurinka to bai halasta ba ka je daraja na biyu shi ne na farko izan ya zama na wannan ke mai wannan mummunan aiki ko ya bar abin da yake wajibi a kansa idan ka ka fahimtar da shi da me da iye-iyen da za ka me za ka yi ya fahimci cewa wannan wani kwanan ga yana sake min huska inna in ke bai zuwa in yana wuri ma in na zo sai ya bar wurin in na zo wuri sai ya kama fuskansa ka fahimtar da shi abin da yasa kake masa wannan saboda mai aikin da yake yi ne giya da yake sha ne duban matan mutane da yake yi ne yi da mutane da yake yi ne Izan wannan ya isa to shi kenan sai kai wannan ka fahimtar da shi cewa abin da ya sa ka sake masa huska alaka ka da shi ya sake abin wannan zunubin ne wannan shine martaba na farko na biyu idan kaga wannan martaba na farko bai amfana ba sai sai ka masa magana cewa wani in baka bar wannan ayyukan da kake yi ba mummunan aikin ga da kake yi to ba ni ka inna inke ma kaka zo wurin daga yau ba alaka tsakanina da kai don ba zan yi alaka da irin wannan mutum ba ya me sai ka yi magana da halshinka sa'an nan martaba ta uku idan halshi bai amfanar ba sai ka yi amfani da karfin tuwo da yake me za ka hana shi gabarin wannan aiki hal izan ya kai ma ka dan buge shi wannan ba laifi to ba ka fita kan wani martaba ka koma kan wani martaba sai wannan martaba da yake ƙasa bai amfanar ba sa'an nan ka koma ga martaba wanne yake sama a sabon saduwa za mu yi zance in Allah so ya yadda a cikin hukunce hukuncin da suka danganci horo da aikin kirki da hani gabar mummunan aiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu